'yan bindigan da suka afkawa ɗaliban na makarantar St. Albert tsakanin karfe bakwai da rabi na yamma zuwa karfe takwas bayan kammala cin abincin dare. Sun buɗe wuta na kan mai uwa da wabi inda suka dinga harbe-harbe kafin sace ɗaliban makarantar guda uku. Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa kan reshen jihar Kaduna. kuma ya ce wasu daga cikin ɗaliban da suka tsira ma sun jikkata a lokacin da suke yunkurin tserewa. Bayan an gama ci abinci sauran ɗalibai sun ji akan ci abinci tare ne sai kalila a ciki sun zo na a dakin cin abinci suna ɗan hira can kawai sai sun ji bayan bindiga sun shigo suna ta harbin bindiga to garin gudu da tsoro shi yasa wasu da dama suka ji ciwo amma guda biyar da suke dakin cin abinci su ne yan bindiga suka zo suka doka lokacin da suna kokarin gudu da su zuwa jeji sai suka sake biyu sai sun tafi da guda uku ɗaliban nan ba yara ba ne kamar na betel domin karatunsu na samun digiri ne wannan hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohin arewa maso yamma suka sanya wasu dokoki na bai ɗaya domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro abin da ya sa masanin harkokin tsaro manju hashin kwamairita ya ce akwai na ne game da dokokin da aka sa a baya gwamnonin da suka ce sun haɗa kai suna so su yi abu bai ɗaya ai irin harin da jami'an tsaron suke kawo bai zama bai ɗaya ba bai yiwuwa kun fara a zamfara yan bindigan nan da yawa daga cikin su sun fahimci abin da za a yi musu sun gudu sun koma gefen katsina ko gefen sokoto ko gefen jihar neja ko jihar kaduna sannan sai a ce an gama zamfara kuma a sake dawa wani nan gefen haka za a ta kullu kurciya kawai in sun ji sun fara samun bamamai na sauka sauka daga nan to za su koma wani bangare a irin wannan yanayin ne fa suka je jihar Sokoto a wani gari da ake cewa gatawa sun fi awa takwas suna cin karansu babu babbaka kuma abin da suke cewa shine ai babu hanyar sadarwar da za a kira jami'an tsaro balle su zo tuni dai yan bindigan da suka sace waɗannan ɗalibai na makarantar ta St Albert da ke karamar hukumar jama'an jihar Kaduna suka kira iyayensu domin tattauna maganar kuɗin fansa in ji shugaban kungiyar kristoci ta jihar kaduna kanar baran joseph john hayab abinda masu saurara asusun shine da sun tafi ma da su har su riga sun fara kira iyayen mutanen nan a garuruwan su domin su zo su biya diya kamun a saki yayan su to mu kungiyar kristoci muna da damuwa sosai domin idan an ce mana da cewa an rufe duk kafofin telefon domin a yake irin wadannan abubuwa ma har yanzu mutanen nan sun hana mutane sakewa wannan ya nuna akwai sauran rinar a kaba yanzu yanzu da irin rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta tabbatar da kai wannan hari da kuma sace waɗannan ɗalibai. Har ma mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige na cewa jami'an tsaro sun riga sun bi sahu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna ya ba da umarni cikin gaggawa a tura ƙarin 'yan sanda a wancan yanki su shiga dazukan da ke wannan yanki a samu a kubutar da waɗannan. A halin yanzu 'yan sanda suna can ana fafatawa eh, muna sa ran in Allah ya yarda za a samu a kubutar da waɗannan ɗalibai ne na makaranta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.